akwai abin da ya gagari Allah to kenan mu mu tsaya da namu Allah ya nasa namu ne ba mu yi ba shi yasa ba zai nasan ba saboda ba zai mana dole ba ko kuna tsammanin mala'iku ne za su duro su mana addini daga sama na tambaya ne ko ku kuna tsammanin da kun faye kunne za a waye gari <laughs> kawai ka waye gari ka fito ka sha ya naga gari wani ne aka ya cancanza a ce kai baka san abin da ya faru ba eh ai jiya da daddare kana bacci mun zama jamhuriyar musulunci ya ce haba eh kawai kika ce akwai na san wani bata gari can makwabci na ba mutumin kirki ne sai ai yanzu Allah ya mace shi wali kawai shi kenan kana tsammanin da kun fayi kunne za a bi ina dole ku tashi ku yi naku Allah ya nasa to mu tashi mun namun bane muna cewa ba mu da karbi muna cewa ba zai yi ba to abin da ya hau wajibin mu shine mu ce addinin mu musulunci mu an samu musulmi ne kar mu yadda da rarrabuwa